صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل ba sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta alhamis da dare da fata an wani lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko labarin duniya da dumi su shirin afirka a yau muroyin masu sauraro kasoshin rayuwa haƙoƙin mata sannan duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 8 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 13 ga watan da ula na shekara 1444 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 119 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 8 ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekara ta 1820 sannan ya fara karatu a gaban iyayensa sannan daga baya kuma ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu da ke ganin mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya gani ko kuma ya taɓa ya musanta samuwar ruhi sannan kuma yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin da yadda duniya za ta ci gaba da tafiya ba spencer ya rubuta wasu littafai inda yake bayyana irin waɗannan ra'ayoyi nasa daga cikin littafan akwai littafin nan na principles of psychology sannan akwai littafin fundamentals of social sciences da kuma principles of biology masu saurari san cewa shekaru 108 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan disamban shekara ta 1914 aka gwabza yaki a falkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da turawan ingila an gano tsibirin falkland ne ƙarshen karni goma sha shida sannan kuma turan faransa suka mamaye tsibirin shekara ta 1764 bayan haka aka gano arzikin man fetur a tsibirin a nan ne turawan ingila suka kwace iko da tsibirin kuma har yanzu kasar birtaniya tana iko da shi wanda argentina ta bukaci birtaniya ta mayar mata da shi amma birtaniya ta yi watsi da bukatar gwamnatin argentina da ƙarshen masu sauri kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau tsohon shugaban kasar china chiang kai bayan ya sha kayi a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao chiang ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin kasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang kai ya samu goyon bayan amurka saboda haka a kwace kujerar china a majalisar ɗinkin duniya kuma kwamitin tsaro aka baiwa taiwan shekarar ta 1971 babban zaren majalisar ɗinkin duniya ya mayarwa china kujerarta a majalisar daga lokacin ne kuma taiwan ta rasa kujera a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madalla yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce sanya press tv takunkumi ya nuna munafurcin kasashen yamma kan 'yancin bayyana ra'ayi babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci hamji ƙasar isra'ila ya wargaza makamansa na nukiliya a najeriya kuma harkokin kasuwancin kifi sun fara kankama bayan da harkokin tsaro sun fara kyautata a jihar borno yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa cire tashar talabijin ta press tv daga tauraron dan adam na Utilsat na kasar faransa wanda kasashen turai suka yi ya ƙara bayyana fuskar su ta munafurci da kuma raya 'yancin bayyana ra'ayi a duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran yana faɗar haka a shafinsa na twitter a ranar alhamis ya kuma ƙara da cewa a daidai lokacin da wa'annan ƙasashe suke barin tashoshin talabijin ta 'yan ta'adda suke watsa shirye-shirye na haddasa tashe-tashen hankula a ƙasar iran a lokacin ne suke cire tashar talabijin ta press tv mai watsa shirye-shiryensa da harshen turanci a nan birnin tehran daga tauraron dan adam na ƙasar faransa wato Sat wanda ya daɗa nuna munafincin wa'annan ƙasashe da gaske dangane da 'yancin faɗin albarkacin baki kafin haka dai a ranar 14 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai ƙungiyar tarayyar turai ta ɗora wa ƙasar iran sabbin takunkuman tattalin arziki wanda suka hada da tashar talabijin ta paris tv tauraron ɗan adam na utesal dai mallakin ƙasar faransa ne kuma shi ne na uku a girma a wajen samar da kuɗaɗe a duniya ta hanyar watsa shirye-shiryen tashashen talabijin da rediyo zuwa dukkanin ƙasashen turai afirka gabas tsakiya da kuma amurka a wata gazawa da kuma ci baya ga makiya jamhuriyar musulunci ta iran daga ƙasashen waje a ranar alhamis ma harkokin kasuwanci na tafiya kamar yadda aka saba duk tare da sanarwar da kafafen yada labarai na kasashen waje masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran kan cewa za a yi yajin aiki na harkokin kasuwanci a nan birnin tehran kwanaki uku a jere wa'annan kafafen yada labarai dai masu yada shirye shiryen su da harshen farisanci kuma masu samun goyon bayan kasashen yamma musamman amurka su ne sababin haddasa tashe-tashen hankula a ƙasar ta iran a cikin 'yan watanni da suka gabata rikici wanda ya laƙume rayuka da kuma dukiyoyin mutane da dama jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran da sun bayyana cewa 'yan ta'adda da kuma masu tada tarzoma sun jawo asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka miliyan 40 sannan jami'an tsaro da dama sun rasa rayukansu a rikicin da suka tayar rikicin a halin yanzu dai ya lafa kuma wa'annan kasashe sun kasa cin manufofinsu kan jihunan musulunci ta iran na jawo mutane su tsaida harkokin kasuwanci na kwanaki uku a jere babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci hamzikza isra'ila ta wargaza makamanta na nukiliya ta kuma shiga yarjejeniyar npt tashar talabijin ta firistibi a nan ta bayyana cewa a taron da babban zauren ya gudanar a ranar laraba kasashe 149 ne suka goyi bayan hamsin kasar isra'ila ta wargaza makaman nata ta kuma shiga yarjejeniyar npt kafin haka dai a cikin wata Oktoba da ya gabata ne kwamiti na biyar na majalisar ya amince da wannan kudurin tare da kasashe 152 masu goyon baya da kuma kasashe biyar kacal na wa'anda suka ƙi goyon bayan kudurin kasashe 20 daga ciki hadda kasar falastinu tare da wasu kasashen larabawa daga ciki har da kawayen amurka wanda suka hada da masar bahrain haɗaɗɗen daular larabawa ne suka gabatar da buƙatar hakan a gaban majalisar masana dai suna ganin hamjiksa isra'ila tana da makaman nikiliya wa'anda yawansu ya kai 200 zuwa 400 kuma ita ce kaɗai take da makaman nukiliya a gabas ta tsakiya banda haka a gwamnatin yahudawan tana samun goyon bayan da babu iyaka daga ƙasashen amurka da kuma ƙasashen turai sannan wa'annan ƙasashe suna adawa da shirin nukiliyar ƙasar iran na zaman lafiya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a ranar alhamis ne ma'aikatar shari'a a nan ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa ta gurfanar da mutane biyar wanda take tuhumar su da hannu a cikin harin da wani ɗan ta'adda ya kai a hubbarin sha chirac a birnin shiraz a cikin watan da ya gabata tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta kara da cewa ana tuhumar mutanen biyar da barna a bayan ƙasa shiga cikin kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da kuma kasancewa cikin wata kungiya ta masu barna a bayan ƙasa idan an tabbatar da dukkan laifukan kan wa'annan mutane dai hukuncin kisa ne ya hau kansu a ranar 26 ga watan oktoba da ya gabata ne dai wani dan ta'adda ya kai farmaki kan masu ziyara a hubbarin sha shira ko kuma ahmad dan imam musa kazim salam a birnin shiraz na kudancin kasar iran inda ya kashe mutane goma sha biyar sannan ya raunata wasu talatin daga baya dai kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta ɗauki alhakin kai harin harkokin kasuwanci na kifi a kasuwan kifi da ke baga da kuma maiduguri babban birnin jihar borno a arewa maso gabashin tarayyar najeriya sun dawo duk tare da matsalolin tsaro da suka rage a yankin jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa kasuwar busasshen kifi ta fara kankama bayan da harkokin tsaro sun fara kyautata a jihar a cikin 'yan watanni da suka gabata labarin ya kara da cewa kasuwannin kifi a birnin maiduguri suna ce kuma sun fara komawa kamar yadda suke kafin rikicin boko haram wanda ya rikita al'amuran kasuwancin kifi a jihar kasuwar kifi dai wanda ya shahara a yankin arewa maso gabashin tarayyar najeriya da kuma kasashe makwabta ta tsaya cik bayan da kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram ta kwace iko da wasu yankuna a shekarun da suka gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ma sauraro ga shirin nan na afirka yau afirka a yau masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mu sakatarwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri namu za mu tabo labarin nan ne na yadda fargaba ta lullube zukatan al'umma saboda yau kimanin shekaru biyar kenan bayan tuntsirar da gwamnatin tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe a ranar hanyoyin harare babban birnin kasar sun cika da murna a lokacin da Mugabe ya ajiye mulki a ranar 21 ga watan nuwamban 2017 mako daya bayan hakan ne takokin yaƙi suka mame hanyoyin birnin a lokacin da sojoji suka karbe iko da kafar yada labaru ta kasar kuma suka yi wa shugaban mai shekaru 93 daurin talala a gidansa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. tsohon mataimakin shugaban kasan ne emerson mnangagwa ya zamo jarumi wanda ya nuna wa mugaben iyakarsa ya kuma sha alwashin kawo ƙarshen siyasar gaba da inganta tattalin arzikin ƙasar da kuma gyara alaƙar ƙasar da kasashen yammacin duniya domin tattauna wannan mutum mai matukar muhimmanci na kasar ta zimbabwe mun gayyato farfesan tarihin siyasa mustapha gwadabe daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria birnin ilimi nan jin irin goma ta arzikin da mugaben ya yi wa kasar kafin jin yadda kasar ta kasance shekaru biyar bayansa. To, a Profesa game da marigayi ne wato shugaban Mugabe na kasar Zimbabwe. Eh. yau kusan shekara shida kenan da rasuwarsa ce da aka yi masa wani irin juyin mulki wanda kada ka fasara mana wani juyin mulki ne aka yi masa eh, eh, to shi wani bawan Allah wata goma ta arziki ne yawa wani kasar ta Zimbabwe har ake magana bayansa to assalamu alaikum shi sunansa Robert Mugabe kuma abin da aka san shi da shi wato shine gwagwarmaya na neman yanci tarihin da wani dan gwagwarmaya ya kai na sama mutanen su yanci robert mugabe ya wuce nan kana in kana maganar Eh, gwagwarmaya ne na neman yanci wato za ka iya haɗa shi da mutane irin su Nelson Mandela ba kokarin da bai yi ba na kokarin fitar da turawa daga cikin kasarsa kuma ya ce ribar haka a alif ɗari tara da na da tamanin lokacin da eh, ita Zimbabwe ta sami yancinta wato ya kamata mutane su fahimci cewa wai me ya faru ne ma a Zimbabwe a wannan lokacin mutane za su san cewa wato Zimbabwe tana ɗaya daga cikin kasashen da aka yi musu mulkin mallaka irin na bambancin launin fata kuma wanda ya faru a gallaza afirka da da ragowar wurare ne inda turawa suka yi mulkin danniya da mai da ya yi wato ya zaga wurare daban-daban na cikin afirka neman mafaka don a sama wa ƙasarsa 'yanci wanda ƙasar nan ta samu 'yancinta kuma ya zamanto shine shugabanta lokacin da ya zama shugaba sai ya zamanto cewa abin da ya sa a gaba shine ci gaban ƙasarsa to amma abubuwa suka zo ba su samu yadda ake so ba don wai ya gaza ba ba don kuma ya lalace ba amma saboda wato makirci na turawa makirci na turawa shine ya karya kasar babu ya bai zamanto cewa mugabe ya samu kansa a wani yin da ya rasa ma me zai yi saboda duk inda aka jawo ya ki jawowa duk inda aka tabo ya ki tabuwa ba don wani abu ba saboda uh, makirci na uh, turawa wato a wasu lokuta mutane suna mamaki su ce a ah, ba riga an sami yanci me yasa ko ganin tura mu ce suna da laifi ko wani abu a'a ai wato duk sanda aka ce an gina jiki da wani abu to jiki da wannan abun zai tashi in ka gina jiki da haram ki da haram na zai tashi in ka gina ƙasa kai mata wani irin gini na shuka wanda ya zama cewa masu ta ka ba su wani irin yanayin ilimi wanda ba sa ganin kansu a matsayin masu ceton kasarsu amma suna ganin kansu a matsayin masu son arzuta kansu sai zama to tashin wannan kasa yayi wahala irin wannan abin ba wai zimbabwe kawai ya sama ba shi sa kuka gaba ɗaya afirka tana cikin wahala ba wani abu ne ya haka ba an yi irin wannan foundation din ne an gina ta da irin wannan wato tubalin toka din shi ne suka waɗanda din suka tashi suna mulkata ko suna rikata ba sa samun cikakken kishi wanda zai rike ta riko wanda za ta ci gaba lokacin najeriya ta sami yancin ta ai duk duniya kowa yana da wannan irin tunanin cewa najeriya kasa cuta ta a goga da ita a ko ina amma me ya faru ai ba abin najeriya ta haka ba saboda menene irin mulkin da aka yi ma najeriya na mulkin mallaka sai ya haifar da irin wannan bambanci da kiyayya da kyamar juna da kin juna wanda har yau shine ke tasiri a najeriya to a zimbabwe ma abin da ya faru kenan a ragowar kasashen afirka ma duk abin da ya faru kenan shi sa har yau za gaba ɗaya afirka ba ta sami irin wannan kwanciyar hankali da take bukata ba to irin wannan abin ne ya hana mugabe wato samun damar yi abin su kuma mugabe ya shiga wani abu na shiririta me na shiririta sai ya zama cewa wato hanyar da ya ta so tafiya sai ka su ƙara sonan tafiyar ai tafiya kamata ta zama akan turba ta gurguzu me gurguzu shine wato yanayin mulki wanda zai ba da ƙarfi ga mutane na ƙasa talakawa da sauransu haka amma duk wannan bai samu ba sai to an haddasa rikice-rikice tsakanin masu ilimin a tsakanin mutanen da suka tashi suna gwagwarmaya akan neman yanci ya to suna rikice da junansu sai ya ku cewa to ita gwamnatin maimakon a ce ta sa ci gaba a gabanta sai zamanto gwamnati tana ƙoƙarin ta kare kanta daga wasu abubuwa da take yi waɗannan sai sa abubuwa da suka kurkuce lokacin a mugabe wato ƙarshen rayuwarsa ga shekaru sun cin masa ga shi yana tsoron ba da barin mulki saboda mai yana ganin cewa babu wanda za su karɓa masu kishi shi a ganinsa a irin tunaninsa kenan wannan shi ya ja wato rikice tsakanin tsakaninsu tsakanin kasar mutanen da suka yi gwagwarmaya da neman yanci suka zama kuma suna rigima a tsakanin su. aka samu sababbin jabiyu suka fito suna adawa da shi kansa mugabe lokacin da mugabe dai ya bar mulki ba ya bari ne a sarransa ba pero me za mu ce za mu koya kenan daga wannan ayyuka da mugabe ya yi ɗaya ko biyu ko uku ne babu yadda za a samu mai arewa masararo a nan ne ko muka kawo ƙarshen shirin na farko na afirka a yau har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba ayyukan babban bakon namu fesan tarihin siyasa mustapha gwadabe daga jami'ar ahmadu bello da ke zare birnin ilimi ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura kuma ga muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa biyu voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa wani kwamiti ne na matasa a nan jihar agadas wanda karkashin mai martaba aka naɗa shi da magajin gari saboda sa ido cikin unguwoyi bisa tabarbarewar tarbiyyar yara matasa da ta lalace bisa shaye-shaye muna kira ga al'ummar jihar agada su ba wannan kwamiti na matasa goyon baya saboda za a shiga unguwoyi lungu da sako saboda taɓarɓarewar tarbiyyar yara saboda abubuwan da muka fuskanta a cikin kwana kanka na jihar agada muna kira ga al'umma su ba shi goyon baya mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum barka ku da waraka radio tehran kuna ta da naku abdurrahman ibrahim wanda an kai sani da abdu da ikakan daga nan arlit jamhuriyar niger eh, muna godiya da wannan dama da kuke ba muke magana bisa abubuwan da suke faruwa a cikin fadu wannan duniya duniya yau muna son mu kira ga jama'a a rika zuwa likita ko in ce asibiti ana bada taimako na jini don shi wannan taimako na jini in kun ka bada shi an ka ɗebe shi an ka aje wani iya zo wanda bai da lahiya ma'ana wanda bai da jini wannan jini za ɗauka a sa mishi kanganan wurin kun samu dada kuma kun ceci rayuwa mai magana kakan gabas gabar mu a cikin jihar tawa daga nan a sai an jima a huta lafiya ba ta alkhairi. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali game da nasu ban dama ne tsokaci dangane da ah, sanya dokar har haramta manyan tituna a nan garin kano da aka wa masu sana'ar ta sau so gaskiya a hakan bai dace ba duk da yanzu muke samun labari cewa a gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje an janye wannan doka tare da shi da honorable shugaba na karota wato md karota honorable babu baɗan agundi lalle mu al'ummar jihar kano mun ji daɗin wannan lamari kuma muna kira da su shugaba shugabannin masu sana'ar daidaita da su jawa 'yan adaidaita hankali domin ganin cewa sun kiyaye kuma sun tsaftace sana'arsu domin kore bata gari a cikin sana'arsu na ku gwani lawan ali gamadan na kira ku daga nan garin gamadan cewa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran biyoyi hausa kuna magana da malam hamisu matsin kai yan jihar da magaran mazaunin agadas yau dai abin da zan yi magana a kan shi ina yin magana ne a kan shugabanninmu na afirka to lalle kan wannan abubuwa da suke ta faruwa tsadar abinci da shiga cikin kunci na rayuwa sauran abubuwa wanda ma ba sai na faɗi ba da kowa ya san su a halin da ake ciki a yanzu a gaskiya ni kusan in ɗora laifin ga shugabanninmu na afirka akwai rashin adalci a gare su gaskiya mu kuma talakawa ya kamata mu koma ga allah mu koma ga allah don lokacin da ka gani wani abu yana ta faruwa to lalle cikin biyu ɗaya ne akwai jarraba ta ubangiji wanda kai ma talakan da kanka kuma dole sai kun koma ga Allah lalle mu koma ga Allah ta ta istighfari shugabannin mu kuma gaskiya akwai rashin adalci a kan ina muku fatan alkhairi to marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. sai a gya zama domin ji shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan stan na shahid ayatullahi murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku kisoshi da ke cikin littafin da stanley stan ko kisoshin salihai na atula shahil murtaza mutahari inda muka fara da kissa da aka bata suna bako wanda kuma a ƙarshen kisar mun gano cewa bakon dai shine amirul mu'minina ali ibn abi talib salam wanda ya ɓadda kama har ya je ya gano wata mata wacce mijinta ya yi shahada a yaƙe-yaƙe tare da shi ya barta da 'ya'ya ba ta da mai taimaka mata da ya fahimci haka sai ya kawo masu abinci da gari ya waye amma matan tana aibata ali salam ba ta san cewa ali ne ya gano ta yake kuma taimaka mata ba sai da wata mata ta shigo gidan ta kuma gane imam ali salam sannan ta faɗa mata ai wannan shine imam ali salam a nan ne kunya ta rufe ta ta yi ta neman gafara a yau da idan allah za mu fara wata kisa wacce shahid mutahari ya yi mata suna juwaibar da zulfa kissar wani sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa ne da kuma matarsa sahabiya mai suna zulfa sunansa juwaibar mutumin yankin yamama ne na kasar hijaz kuma bakar fata ce kuma wada ko bai da tsawo ko kuma gajere a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina juwebar ya sami labarinsa ya kuma garza ya zuwa madina inda ya musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kasancewarsa bako ne a madina bai da masauki kuma babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a madina da ya bashi masauki saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa izini ya rika kwana a masallaci sannan ya ɗauki nauyin bashi bukatunsa na yau da kullum ana cikin wannan halin ne dai sai wata rana manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira juwaibar yana taɗi da shi yana ce masa amma da zai yi kyau ka yi aure ka zama mai iyali ka kawo ƙarshen kaɗaicin da kake ciki da za ka yi rayuwarka ta ɗabi'a sannan matarka ta taimaka maka a manufofinka na bukatun duniya da kuma lahira sai juyabar ya ce masa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ba dukiya gare ni ba ba kuma kyawun halitta ba banda haka ban fito daga babban gida ba wace mata ce za ta amince ta auri talaka gajere baki mara kyawun halitta iri na sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya kai juyabar ai Allah ta'ala ya sauya matsayin mutane a musulunci mutane da dama masu ɗaukaka a jahiliya ya Allah ya ƙasƙanta su da dama ƙasƙantattu ne amma musulunci ya ɗaukaka su da kuma ɗaga darajar su musulunci ya wargaza wariya da alfahari da dangi a yanzu matsayin mutane ɗaya ne ba tare da la'akari da launin fatar jikinsu ko asalinsu ba ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah da kuma biyayya a gare shi a cikin musulmi ba wanda ya fi ka daraja sai wanda ya fi ka halaye masu kyau da kuma ayyuka masu kyau don haka a yanzu kai abin da zan faɗa maka bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauke tunaninsa na kaskanci da yake da shi sai ya ce wa Juwaibar ka je gidan Ziyad dan Lubaid ka ce masa kai dan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ka ce masa na ce ya aura maka diyarsa Zulfa daga nan sai juwebar ya tashi ya nufi gidan ziyad dan lubaid wanda ya kasance mai arziki kuma mai daraja a cikin kabilansa a cikin madina juwebar ya isa gidan ziyad ya yi sallama aka amsa masa sai ya shiga ya sami ziyad cikin wasu daga cikin danginsa a tsakiyar gidan sai ya zauna ɗan kaɗan sai ya faɗa wa ziyad cewa yana ɗauke da saƙo daga wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shin yana son ya faɗa mashi saƙon a cikin jama'a ne ko kuma su keɓe sai ziyad ya ce ka faɗi saƙon a cikin mutane ai saƙon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam gare ni abin alfahari ne sai juyabar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in faɗa maka ka aurar mani ɗiyar ka zulfa to masu sauraro a nan zamu da sa'ai a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga shirin nan na haƙoƙin mata haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da abubuwa da suka shafi haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne muna bijiro da wasu haƙoƙi na mata amma a mahanga ta addinin musulunci to shirye-shiryenmu da suka gabata musamman shirye-shirye kamar guda hudu da suka gabata mun fara magana ne akan wani abu da ainihin masu sukan addinin musulunci suke yadawa na cewa wai musulunci ya tauye haƙoƙin mata dangane da abin da ya shafi gado to mun shigo mun yi bahasi akan gado nan mun yi bincike akan cewa shi fa gado dinnan na mata hasali ma ƙasashe hatta na turawa da sauran wasu ƙasashe da a cikin tarihi kai ba ma wayan kwanaki kwanaki ba hatta tun farkon ma kafin addinin musulunci ya bayyana mata a cikin waɗansu al'ummomi daban-daban daban an haramta musu ne gado ma gaba ɗaya ba a basu mun yi bincike akan hatta lokacin jahiliya kafin ma musulunci ya zo wannan bangare na jazirar larabawa sannan muka shigo irin kasashe irin su roma tsohuwa misra tsohuwa china japan india duk mun yi bayani akan wannan akan ga inda al'amura suke duk a irin waɗannan al'ummomi an haramta wa mace gado ne to amma mutane saboda rashin jin tsoron allah a kowane lokaci ba sa rasa wai abin suka musuluncin da ya zo ya yi shela ya nuna mace da namiji duk masu haƙoƙi ne ya tabbatar a fili a cikin alkur'ani ayoyi suka ƙasa gadon nan suka nuna mace tana da nata gado waye yana da nasa amma wai shine ya zo a waye gari a cewa musulunci baya adalci a wajen mata wai ya fifita namiji akan mace dangane da al'amuran gado to mun shigo cikin al'amuran gado nan mun yi bayanai kamar yadda na gaya mana wani abu wanda yake da muhimmanci bayan mun fito da duk waɗancan al'ummomi mun ga yadda suka hana mata gado musulunci kuma ya zo ya bayar to yanzu a wannan so mu gani shine cewa kafin mu sake shigo da falsafa ko kuma wato wani abu na za ka iya cewa hikima da ya sa musulunci shi ya zo da gado hatta hikima ɗin da ya ce a bawa mace gado sannan a fifita namiji le zakari mislu hadil unthayni kafin mu zo da wannan bayanan da musulunci ya zo wanda wannan ne ya kawo wani maganin ganu daga makiya to bari mu duba mu yaya matsayin mace yake dangane da gado a addinai daban-daban ba musulunci ba wancan mun yi ne ba a addinai ba a'a a tsakanin su al'awomin zamantakewa su can mun ga yadda abun yake duk an haramta wa mace gado to bari mu kuma mu samu mu bi sauran addinai addinan ma mu dauki addinan da suka kasance daga Allah suke wasu addinai waɗanda suka zo na sama misali a ka dauki kiristanci ko ka dauki yahudanci wanda kaga yahudanci ana ɗaukan cewa ai addini ne wanda ya zo daga sama wato daga Allah kenan wanda annabi Musa shine annabin wannan addinin masihiya ko kuma kiristanci shi ma ana ganin ai ana daukan addini ne wanda ya zo daga Allah ta'ala kuma annabi Isa shine annabin wannan addini din akwai kuma ma hatta ma addinin majusawa misali akwai wanda suke ganin cewa shi ma addini ne asalin wanda ya zo da shi shi ma wani daga cikin annabawa ya zo da addinin kamar yadda kiristanci da yahudanci ya zo to bari mu gani kafin mu shigo musulunci din waɗannan addinai da na ambata yaya al'amuran mata yake dangane da al'amuran gado yaya aka kasance idan muka fara da addinin yahudawa misali a cikin shari'an wannan addini na yahudawa suna da wani tushe na mai gaba ɗaya wanda suke tushen nan shi ne suka gina duk al'amura na gado na mace a kai wannan tushen shi ne an haramta bawa mace gado wannan a cikin addinin yahudawa wannan tushe sananne ne a cikin littafin su ma wato an hana wa mace yin gado abin da yake nunawa a cikin attaura bayani ne da ya zo kuma a cikin fahimtar da aka yi wa bayanin da ya zo a cikin attaura din shine cewa matukar mutum yana da ɗa namiji idan mutum ya zo ya mutu yana da 'ya'ya to a 'ya'yan nan nasa matukar akwai namiji a ciki to waɗannan sauran 'ya'yan mata ba za su ɗauki ba za a ba su gado ba wannan shine a cikin littafinsu in dai mutum ya mutu ya bar 'ya'ya to matukar a 'ya'yansa akwai namiji to fa gado ba zai je ga mata ba ko su nawa ne kwa to kaga kenan a nan idan aka duba aikurin a fili an haramta wa mace gado kenan to amma abin da yake gudana shine sai suka ce idan kuwa shi wannan da ya mutu din a 'ya'yansa babu namiji misali a ce wato kenan a 'ya'yansa mata ne to abin da za a yi a nan shine lokacin da kurin za a ɗauki wannan gado sai a bawa matan amma sai da sharaɗin babu namiji in ku akwai namiji ko matan sun kai goma sha nawa ba za su ba wacce za ta yi gado sai dai a ba namijin nan shi kaɗai kaga wannan shine fa abin da yake a wajen yahudawa fa kuma an ce wannan abun yana nan a cikin attaura a aya ta takwas babi na saba'in da biyu a cikin attaura a cikin wannan littafi na wanda ake ce masa safar to wannan ya zo shine in ma za mu iya karanto shi ko da ke dai rubutun an yi shi ne a cikin wani yare amma dai za mu fassara shi shine kamar haka wannan aya ta takwas din babi na saba'in da biyu din a cikin attaura din abin da yake nuna cewa kuma 'ya'yan bani isra'ila ana yi muku magana ka gaya musu cewa idan wani ya mutu kuma ba shi da ɗa namiji to duk abin da ya mallaka zai koma zuwa ga 'yarsa mace to kaga wannan a fili ya nuna cewa wannan sai mutum ba shi da ɗa namiji ne sannan wannan gado ɗai zai ga mace to kaga wannan shi kansa an ka ɗauka a cikin a taura aka ce wannan addinin ya zo da wannan to kaga ashe musulunci da ya zo bai kawo wannan sharaɗin ba ya ce a bawa mace gado to ya tura ina ne za a ce musulunci ya tauye haƙƙin mace allah ta'ala a musulunci bai kawo wannan sharaɗin na cewa mace ba za ta yi gado na mahaifinta ba in ya mutu har sai idan ya kasance ba ta da wa ko ƙani namiji ko tana da wa da ko ƙani namiji ko suno ne ko ita kaɗai ce maza goma sha har yanzu tana da gado kamar inda ya zo a musulunci to amma gashi mun karanta wannan a addinin yahudawa ba haka ba ne to saboda kira yin kaga a dunkule za a iya cewa a addinin yahudawa ya ginu ne akan an haramta wa mace daukan karban gado wannan shine abin da yake tattare kuma shi wannan abin da yake nunawa shine na farko cewa duk wani mutum in ya mutu sannan ya kasance shi wannan wanda ya mutu din ya kasance uwa da ubansa suna raye ka gane ya a ce misali wannan mai suna misali ba wannan mai suna musa sai ya mutu yana da uwa da uba babansa sunansa a uh, masalan shu'aibu babarsa sunanta hindu misali fa wannan duk misali ne fa to shi musa da ya mutu yanzu da babansa wannan da kuma ita babarsa wannan su suna nan da rai to a nan sai aka ce baban nan nasa kadai shi ne wanda wato babansa din da aka ba su suna shi nan shi ne kadai zai gaji wannan ɗan nasu da ya mutu mai suna musa ɗin amma babar wancan musa mai suna hindu ita ba ta da wani rabo daga dukiyar da ɗanta musa ya bari wannan fa shi ne fa abin da yake tattara a cikin wato kenan littafin waɗannan mutane yahudawa to idan kuma aka ce uban shi kaɗai ne ya zama zai ɗauki wannan gado uwa ba ta ɗauki gado ba to ina zancen cewa ai an ba wa mace haƙƙi a cikin al'amura ɗin waɗannan mutane yahudawa ina zancen cewa su suna da wannan abubuwa na kambama ko girmama mace har ake suka musulunci akan wani al'amari da ya shafi gado wannan misali ne guda ɗaya muka kawo dangane da abubuwan da yake cikin littafin a su yahudawa ɗin to wannan yana da kyau mu bijiro da abubuwan da ke cikin waɗannan addinai kafin mu zo mu shigo musulunci din gashi mun fara kawo misalce-misalce kuma gashi an nuna mana lokaci yayi to za mu tsaya anan amma Allah da ashirin mu na gama za mu dura daga inda muka tsaya sallallahu alaihi muhammad wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na macin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan siyasar amurka ta kakaba takunkuman tattalin arziki akan kasashen da take husuma da su za mu take amfani da wannan takunkumin a matsayin wani makami na siyasa da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na wannan shirin zai gudana. a duk lokacin da mutum ya saurari maganganun da suke fitowa daga bakunan shugabannin amurka musamman ma dai waɗanda suka fito a ƙarƙashin jam'iyyar take mulki a yanzu wato democrat kenan kuma ta bakin joe biden zai ji yadda suke yawaita amfani da kalmar amfani da hanyoyin diflomasiya wato suna yawan amfani da cewa za mu yi mu'amala da duniya ne da ƙasashen da suke cikinta ta hanyar diflomasiya wanda a zahiri suke nufin cewa za a nesanta yaƙi daga cikin wannan mu'amala sai dai a fili yake da akwai cin karo da juna a tsakanin abin da suke faɗa da yadda tsarin wato jari hujja yake tafiya musamman ma dai ta fuskar ƙaƙaba wa ƙasashe takunkumi na tattalin arziki daga lokaci zuwa lokaci muka ji sanarwa ta fito daga gwamnatin amurka musamman ma dai ta bakin wato baitulmalin wannan kasa, tana sanar da kakaba wa wata daga cikin ƙasashen duniya da amurkan take da husuma da su takunkumai na tattalin arziki wannan siyasar kuwa ba daga kan yakin cacar baki ta faro ba tushenta shine kafuwar ita kanta amurkan wato kusan shekaru 215 kenan da amurkan ta fara amfani da wannan siyasa ta kakaba takunkumin tattalin arziki sai dai kuma wannan siyasar ta rika cin ƙasa daga lokaci zuwa lokaci kuma ba a kowane lokaci ƙasashen duniya suke wa wannan siyasar ta amurka rakiya ba tabbas a cikin gida siyasa ta kakaba takunkumi tana da karbuwa a wurin jam'iyyun kasar guda biyu democrat da kuma republican inda bakunan su kan zo daya dangane da wannan batu yin aiki da wannan siyasar ta sa karfin tattalin arzikin amurka wanda yake a wasu lokuta na baya na daya a duniya kuma wanda ya dogara da kere-kere sana'o'i ya zama wannan karfin yana raguwa. ya mana tattalin arziki ne wanda ya ginu zuwa moli da caca ta kuɗi ya kuma zama tattalin arziki da ya dogara da shigar da kayan aiki da sanadarori na kira su daga kasashen waje musamman amfanin gona da kuma sauran kayan hidimomi tun da daɗewa masana ƙasa amurka sun hango cewa siyasar wannan ƙasar tasu ta ɗora kanta a matsayin jagorar duniya ita kaɗai ba tare da tarayya ba ba zai daɗe ba zai zo ƙarshe waɗannan manazartan da masana amurka sun hango cewa ƙasar tasu za ta fuskanci koma baya a fagagen siyasa da tattalin arziki wani dalilin da zai sa amurkan ta fuskanci koma bayan a waɗannan fagagen biyu shine yadda take kara kashe kuɗi a fagen aikin soja da kera makamai da tsaro saboda kara girmanta a duniya ya zama na tafi kowace ƙasa ƙarfin soja ba kawai saboda buƙatuwa da take da ita ba sun hango cewa nan gaba a cikin yankuna daban-daban na nahiyoyin duniya za a samu ƙasashe da za su gina kawukansu da kuma ƙulla ƙawance a tsakaninsu a fagen tattalin arziki da kuma kasuwanci wannan irin ƙawancen da ƙarfafa kai da ƙasashe za su riƙa yi a cikin yankuna daban-daban zai sa siyasar ƙaƙabata takunkumin amurka a kan ƙasashen ta zama mara tasiri ko mara ma'ana. masana na amurka dai suna tambaya ko ina amfanin ci gaba da kakaba wa kasashen duniya fiye da talatin takunkumin tattalin arziki da amurka ta yi a lokacin da amurkan take yin kira da a kafa tattalin arziki mai yanci da kuma intacciyar kasuwa to a daidai wannan lokacin kuma tana dakile da hana duk wata gasa ta kasuwanci a tsakanin kasashen duniya mabambanta suna kuma makula tattalin arzikin ƙasashe. ba domin komai ba sai saboda tilasta waɗannan ƙasashen su mi wuya ga manufofinta wanda hakan ya ci karo da takin take bayarwa na a kafa kasuwanni masu 'yanci a cikin ƙasashe daban-daban masana na amurka suna bayyana cewa babu wani alfanu da amurkan take samu a cikin gida sanadiyar ta kunkuman da take ƙaƙaba wasu ƙasashe siyasar takunkumin tattalin arziki tana da fuskoki biyu amurka tana kakaba wa kasashe kai tsaye waɗanda take rikici da su fuska ta biyu kuwa ita ce kakaba wannan irin takunkumin a kan wasu kamfanoni da cibiyoyi hammar ɗaiɗaikun mutane da suke mu'amala da ƙasar da amurkan ta mai saniyar ware ko take faɗa da ita jam'iyyun siyasa amurka biyu democrat da republican suna haduwa akan wannan siyasa ta kasarsu wajen mako da tattalin arzikin wata kasa. mun ga da gwamnatin barack obama ta democrat ta kakaba takunkumi a kan syria wacce kuma gwamnatin donald trump da ta biyo bayanta ta ci gaba shugabannin jam'iyyar democrat su ne suka jagoranci kakaba takunkumi a kan syria da aka baiwa sunan takunkumin caesar wannan takunkumin ya hada dukkanin fasikoki biyu da muka yi magana a kansu da su ne kai tsaye a kakaba wa takunkumi da hana ta hulɗa da kamfanoni da kuma ƙasashe na duniya kuma duk wani kamfani na waje ko wata cibiya a ko'ina take a duniyan nan matukar tana mu'amala da syria domin sake gina ta to za ta fuskanci takunkumin amurkan tare da cewa barack obama ya yi kokarin sauya salon siyasar kasarsa da ya gada a kan kasar cuba illa iyaka ya gajiya wajen cire mata takunkuman da aka ƙaƙaba mata ya kuma ci karo da shugabannin jam'iyyun kasar guda biyu a cikin majalisa an yi dokoki tuni a majalisun ƙasar akan takunkuman da aka ƙaƙaba wa kasar cuba kuma duk da cewa shugaban kasar na amurka yana da karfin iko a bisa doka da zai iya jingina aiki da doka irin wannan idan za ta amfani tsaron ƙasa amurka amma obaman ya gajiya wajen yin haka don haka batun sauyin siyasa amurka akan ƙasar cuba ya watse daga lokacin da gwamnatin obama ta zo ƙarshe wani misali shine a ranar 18 ga watan oktoba na shekara ta 2020 tsohon ministan harkokin wajen amurka mike pompeo ya rubuta a shafinsa na twitter cewa duk wata ƙasa a duniyan nan daga ciki har da ƙasashen turai idan har ta sayarwa da iran makamai to za ta fuskanci takunkumi gwamnati ce ko cibiyoyi ko kuma ɗaiɗaikun mutane kuma za su fuskanci wani takunkumin na mu'amala da bankuna. tare da cewa amurkan bata dauki wani alfanu a ƙasa ba dangane da ƙaƙabawa wa ƙasashe takunkumin tattalin arziki sai dai tana ci gaba da yi peter benarat wanda malamin jami'a ne kuma ɗan ƙasa amurka mai aikin jarida ya halarci wani taro da aka yi a washington a ranar 28 ga watan afrilu shekara ta 2001 ta gabata inda a wajen tare ya bayyana cewa abin da ya sa amurkan take kakaba kasashe takunkumai shine wani wahami da kuma imani da take da shi wanda ya daɗe da kuma ya kama da almara cewa ci gaba da kakaba wata ƙasa takunkumi zai mata tilas a ƙarshe ta durƙushe kuma ta rusuna a gaban amurka sai dai tabbas talakawa a cikin irin waɗannan ƙasashen suna je a jiki saboda wannan takunkuman amma dai bai tilasta wasa ƙasa ta sauya siyasa ta ba a kan amurka to ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda shirin namu yana da ƙaidajen lokaci kafin mu karkare muna ga ta kuduwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. to da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya kawo muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.